din assalamu alaikum wa rahmatullahi yau kwanan wata biyar ga watan zulqa'ida ta shekara ta dubu biyu da takwas a lissafin turawa za mu fara karatun wannan littafin mai albarka littafin rijalun ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم لا سعد يوسف أبو عزيز ya الشيخ حسن أيوب ينسى مقدمة لتاف رجال ونساء حول الرسول لتاف نيرك تتري دا تاريخ wasu mazaje kaɗan daga cikin mazaje sahabbai da suke tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam yau da gobe da kuma mata cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa waɗanda wato bujiman mutane ne waɗanda sun kai matsayi sun kai ƙololuwa wanda sun cancanta a karantar da al'umma tarihinsu mai wannan littafi abu aziz ya ware shaksiya guda ɗari ana nufin wato mutum guda ɗari a cikin wannan littafi cikin sahabbai ya yi tarihinsu a taɗaice kenan dai wannan littafi yana da alaƙa ne da tarihi tarihin sahabbai za a ɗauko sahabi a faɗi sunansa a faɗi yaushe musulunta a faɗi jarintarsa a faɗi irin gudunmawar da ya ba wa addini maza ne ko mata a cikinsu wannan shine zai taimaka mana musamman waɗannan bayan allah magabata sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin manhajin da ahlus suna ba da kariya wa sabon manzo allah sallallahu alaihi wa sallama mazan su da matansu. kuma idan ya kasance akan ta karantar da mutane tarihin wasu mutane daban waɗanda ba sahabbai ba ba tabi'ai ba to ashe yana da kyau a karantar da mutane tarihin wato sabon annabi sallallahu alaihi wasallam dan su ne jagorori a cikin al'umma kuma da hasken su ne ake samun dukkan wani haske fatan mu Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin wannan karatu da zamu kuma ya azurta mu da yi dan shi Allah madaukin sarki ladan da yake bayarwa Allah ya rubuta mana ba mu dacewa mu samu ladan Allah ba mu ikon amfanuwa da ɗabi'u da halaye waɗannan manya-manyan bayan Allah da za mu karanta sannan kuma Allah raba mu da fada cikin kurakurai ko tuntuɓar harshe na baki ko kuma mummunar fahimta akan wata matsala cikin matsalolin da za mu karanta na addini a cikin wannan littafi babban dai manufan karanta littafin shine ba da kariya wa sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayyana mutane su waye sahabbai sannan mu san irin gudunmowa da suka ɗauka suka ba wannan addini a rayuwarsu a zuwa lokacin da Allah ya ɗauki rawukansu mu kuma mu ga a wannan zamanin wace irin rawa za mu iya takawa dangane da koyi da waɗannan bayan Allah littafin kamar yadda na mana bayani yana tattare da tarihin mutum ɗari da aka ashe ba littafi ne mai yawa ba insha Allah ba za mu daɗe a cikinsa ba kuma tarihi ne kawai za mu karantawa ne an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kowane sahabi insha Allah da aka karanta cikin ɗari ɗin nan to da an ambace shi zaka iya tuno yaushe musulunta zaka iya tuno irin gudunmawar da ya addini da dai sauransu Allah madaukin sarki ya datar da mu tunda dai za a yi magana ne akan sahabbai da da darajarsu da matsayinsu kisa shi mai littafin sai fara buɗewa da bismillahir rahmanir rahim fadailu sahaba ridwanullahi alaihim falalar sabon annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce ba a karatu sai da littafi wanda ya san bai da littafi ya kokari ya mallaki littafi akwai yan uwa sun yi kokari sun sassai wasu sai biyu uku uku hudu hudu wani ya sai goma ma wani sha biyar ya siya dan a bawa yan uwa muna nan muna jira waɗanda duk za su daɗa kawa in kun daɗa kawa in ya taru sai a raba yadda kowa zai samu a masallaci amma yanzu idan mun fitar da shi mun bayar ra'ayi tawawa saboda ba ishe ba wanda yake da hali sai kwaya biyu ka rike ɗaya ka kawo mana ɗaya sai a ba wa ɗan uwanka mai hali ya sai uku wani mai sayan biyar ya sai biyar alhamdulillah da an kaji kaso kullum ba samu ba wani ɗan uwa yi magana masar ya buga waya ya ce a kawo saboda za a sa littafin yanzu haka akwai littafin a cikin kaso kullum da yawa da yawa sun yi odar sun kawo in dai kana so ka more karatun to zaman to kana zaune da littafin ka a gaban ka zai taimaka maka kwarai ko baka iya tada baki ba ka sa shi a gaban ka kana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 za a sa karantarwar Allah ne da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki wannan aya ta wasabiqun al-awwalun aya ce a cikin suratul tauba ita ce aya ta 100 tana cikin ayoyin da suke gaba gaba wajen bayani akan matsayi da daraja da falala ta manzon Allah ta saban annabi sallallahu alaihi wasallam wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin Allah yana yaban waɗanda wato suka rigayi kowa cikin mutanen farko minal muhajirina cikin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wal ansari da kuma mutanen madina ɗin waɗanda suka rigayi kowa musulmi waɗanda suka rigayi kowa imani da manzan Allah Allah yake yaban su cikin muhajirun da al-ansar, kun san dai al-muhajiru da sahabbai ne al-ansaru ma sahabbai ne والذين اتبعوهم بإحسان da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah wannan tambari da Allah ya musu cewa Allah ya yarda da su Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa dukkan mutumin da Allah ya yarda da shi to Allah ba zai masa azaba ba wannan alkawalin Allah ne matukar ya yarda da kai to ba zai ma azaba ba kuma Allah baya wani abu irin abun da ɗan adam yake yi ka zo ka nuna amintuwarka da mutum daga baya kuma ka zo ka ce mutumin banza ne ba ruwanka da shi matukar Allah ya sa ka cikin yardaddu amintattu to daman ya san farkonka kuma ya san ƙarshenka shi yasa ya sanya ka cikin waɗanda ya yarda da su shi sa ke cewa duk wanda Allah ya yarda da shi to Allah ba zai fushi da shi ba wanda kuma Allah bai fushi da shi ba ba zai jefa cikin azabarsa ba ashe cikin waɗanda Allah ya yarda su ɗan aljanna ne duk wanda kaga Allah ya yarda shi to ɗan aljanna ne sabon annabi kaga anan Allah ya nuna mana cewa ya yarda da su ba wai wannan kaɗai ba su ma sun yarda da Allah yanzu akwai matsayin da ya ce wannan ya yarda da su su ma sun yarda da shi wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar ba wannan ba kuma Allah madaukin sarki ya tanadar musu da aljannatai waɗanda akwai gonakai a cikin wannan aljannatai aljanna aljanna aljanna ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba Allah ya tanadar musu kafin ma su zo tajiri ta ta al'adhar wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin wannan aljannatai gidaje manya-manya dogayen benaye aka ce gidan mutum ɗaya a gidan aljanna in ka ɗaga kanka sai ka hango shi kamar yadda kake hango tauraro a sama khalidina fiha abada Allah ya ce suna masu kaddara madawwama a cikin gidan aljanna har abada babu su babu fita a cikinta bayan da za a ce wai Allah ya saka aljanna daga baya zai fitar da kai zalikal fawzul azim Allah ya rufe aya da faɗin cewa lalle wannan babbar rabo ne tabbas waɗannan bayan Allah sun rabauta ashe wannan aya tana nuna mana cewa sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba su matsayi da daraja na cewa ya yarda da su kuma sun yarda da Allah sannan kuma Allah ya tanadar musu gidan aljanna kafin su ma mutu kuma bayan nan in sun shiga aljanna ba su fita kaga wannan raddi ne karara ga 'yan shiga da suke cewa sabon annabi kafirai ne sabon manzo Allah kafirai ne aka ce ya za ku yi da wannan aya din suka ce ai Allah ya yi da na sani ne daga baya suna da aƙidar cewa Allah yana yin da na sani bai san cewa za su radda ba daga baya sai ya ga cewa me yasa ma zai zaɓe su su zama sabai to kaga ba yadda za mu haɗu da waɗannan tafiya da waɗannan ba za ta yi wa ba wanda yake da ƙudurin cewa ubangiji yana da na sani akan abin da ya aikata to kaga wannan gaskiya ba musulmi bane wannan kenan sannan malamai suka ce su waye ne wasabiqun al-awwalun din wasu suka ce as-sabiqun al-awwalun a cikin sahabbai sune waɗanda suka yi sallah suka fuskanci alƙibla guda biyu sun kalli baitul maqdis an yi sallah da su a zamanin da ake kallon baitul maqdis sannan kuma an yi sallah da su a zamanin da ake kallon kaaba dan dadin annabi baitul maqdis yake kalla sannan kuma ya dawo da shi yana kallon ka'aba qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan wallihannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram waɗannan waɗanda suka fuskanci alƙibla biyu suka sallaci a wannan alƙibloli guda biyu sune ne as-sabiqun al-awwalun wannan shi ne ra'ayin Abu Musa ashari da kuma Sa'id ibn al-Musayyab da kuma Muhammad bin Sirin wasu kuma suka ce والسابقون الأولون إنهم سنة أهل بدر sahabban da suka je yakin badar wanda suka halarci yakin badar su ne as-sabiqun al-awwalun in kuma suka ce a'a sahabbai ne da suka halarci bai'atul ridwan waɗanda su aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a bai'atul ridwan wannan kuma magana ce cikin maganganun Imam Sha'abi Allah ya masa rama ala ayi hal wannan dai ana nufin as-sabiqun al-awwalun ai Qur'anin ma yayi bayani su waye من المهاجرين muhajirin wal cikin waɗanda suka yi hijira daga makka sai koma madina ga baki ɗayansu da kuma waɗanda suke zaune a garin madina ɗin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama walladina taba'uhum bi sanin, sai waɗanda suka bi su da kyautatawa wasu kuma suka ce su waɗanda suka bi su da kyautatawa su ne waɗanda suke yi musu addu'a a bayan su kenan walladina ja'u min ba'dihim yaquluna ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wanda duk ya biyo bayan sabon annabi yake son su yake ƙaunar su, yake musu addu'a ta rahama da jin kai wannan shine wallabina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhu wa radu anhu wasu kuma suka ce duka wanda suka bi hanyar sahabbai ai wallazina salaku sabilahum wa manhajahum wadanda suka ba hanyar sahabbai kuma suka rayu a tsari irin na sahabbai sune wallazina tabauhum bi isani radiyallahu anhum wa radu an wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi shine sauran almuhajiruna ai akwai sabon da ba su yi hijira din ba daga makka a lokacin da aka yi hijira sun saura a makka to da su ake nufi da kuma sauran al'ansar mutanen madina su ne ake nufi gaba daya ala ai hal in da ka dunkule maganganun malamai akan ayar dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna ne kamar yadda imam ibnu kathir ya kawo a ƙarƙashin tafsirin wannan aya din yace amma abun mamaki shine wasu da Allah ya sifanta su da zindikanci da munafurci da kafirci sun zo sun karyata wannan aya sun zo suka ɗebi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam cikin arrafi da yan shi'a kenan suka tsine wa sabon annabi suka kafirta suka ce la'antattu ne tsinannu ne wanda Allah riga ya kwashe musu albarka abin mamaki idan sabon annabi suka to tsinannu la'anannu to waye kuma a duniya zai to waliyin Allah kuna da wani waliyi da zai to waliyin Allah matukar sabai sun to Allah ya tsine musu to kaga wannan wannan alhamdulillah wannan dalili ne karar zai nuna ma cewa lalle aqidar shi'a aqida ne ta halaka da bata Allah tsare mu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala ikhtara annabi yake faɗa cewa Allah madaukin sarki ya zabe ni wa ikhtara ashaban kuma ya zaɓa mun sahabbai ku duba fa Allah ya zaɓe shi kuma sahabban ma sai aka zaɓin masa shi yasa ba a sani ni da kai da malamin ka ba ba a samu mu zama sabon annabi ba sai aka kawo a ƙarshen zamani amma su abubakar da su umar su ne allah ya rubuta su zamanto abokanan annabi kuma su zamanto surukan shi shine ma'anar waktara li asaban ya zaɓa mun sabai faja'ala alali minhum nuzara wa ansaran wa asara daga cikin su allah ya sanya mun wazirai waɗanda za su zamanto masu kula da jagoranci na bayan bana nan sannan ya sanya mu masu taimako ya sanya mu surukai su ne asawa a cikin su annabi ya aura daga cikin su sun aura daga gare shi ko annabi ya aure ƴaƴan su su ma sun aure ƴaƴan annabi kaga wannan ya zama zaki ne daga Allah da a ce mutanen banza ne da a ce kafirai ne da Allah da zai hada su da annabi ba sallallahu alaihi wasallam kamar sabbahum fa alaihi la'natullah duk wanda ya zage su inji annabi fa na la'anatullah Allah ya tsine masa albarka wal da mala'ikun Allah su tsine masa albarka wannan a ajma'in inda duk mutanen duniya gabaki daya su tsine masa albarka la yaqbalu minhu yawmal qiyamati la sarfun wala adl wanda Allah ke cewa ba za a karba ba a wurin sa shi wanda ya zagi nafila ko farilla kalmar sarfun ana nufin annafila wal adlu ana nufin alfarida ko farilla ko nafila Allah bai karba ba wannan hadisin hadisi ne Imam hakim ya rawaito shi kuma yace isnadin sa mai kyau ne Imam zahabi ya masa muwafaqa ce lalle tabbas maganar da Imam hakim ya faɗa kan wannan hadisi haka take abin da nake so mu fita da shi a wannan hadisin shine ashe annabi ya ce Allah ya tsine masu zagin sa yace mala'ikun Allah masu su tsine wanda suke zagin sa mutanen duniya masu su tsine wanda suke zagin sa to yanzu waɗannan mutanen tsinannu la'anannu wanda Allah ya kwashe musu albarka masu tsinewa matan annabi da sabon annabi irin su ne a cewa mutum musulmi ya zo ya ji a ransa cewa wai har zai zo ya haɗa kai da su wuri su yi tafiya tare da shi a garin nan kuna gani akwai yan bid'a a suka su suka yi taro na neman taimako dangane da wata makaranta da suka gina amma sai da suka gayyato waɗannan mutanen da Allah ya tsine musu albarka kuma suka ɗauki makudan kuɗi suka ba su kuma suka nuna cewa suna tare da su anya lokaci bai yi ba da ya kamata mutane su gane gaskiya a ina take kuwa lokaci ya da za ku fahimta addini ya zo fa komai ya bayyana a fili ba a boye ba duk wanda ka ga yana da alaka da mutumin banza to wallahi shi ma mutumin banza ne babu wani uzuri da zaka ba mu ka ce ka kulla kawance da abokantaka da mutumin da zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon sai tsine musu albarka yanzu shi wannan mutumin da ya zo ba da wannan kudade da aka zo me zagin sabon wallahi da kunne na naje yana faɗa kwana kwana nan ba da dadewa ba yana kiran muawiya yana zagin sa yana kiran yazidu yana tsine masa albarka yana la'antar sabon annabi yana faɗa da kansa sunan lebe sai dan sabon annabi ba kuma a cewa mutum ya zo wai da niyyar wai da awashi wai yana cikin wai muhammadawa wai masoya annabi wai masu tsona manzan Allah ka zuka kai haɗa kai da mai zagi matan annabi har ka ce wai da kai da waɗannan mutanen kun fi kusa akan kusancin ku da ahlus sunna dan wai Allah su baɗe da ahlus sunna ba wai annabin su baɗe da ahlus sunna ba wai wane ne din su baɗe da ahlus sunna ba to shi yasa bu addinin ma fili yake karara babu wani koye koye babu wani raɗa da kwashe kwashe duk wanda zai fito yi gaskiya ya zo yi hanya da shi na lafiya wanda ku zai raba rabu da kwashe kwashe zai ta kwashe kwashe amma wannan bai zai hana mu gaya al'umma gaskiya ba wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah fa yana fada an-nujumu amalatul lisama tauraru fa sune wato amana in an ce amana wato kamar abinda zai tsare a a ya ƙara mata kwalliya shine amana

annabi su ne kariya ga wannan al'umma din fa idza zahaba ashabi ata ummati ma yu'adun idan sahabbai na suka tafi shikenan al'umma ta abinda aka musu da alkawali na samun fitintino da tashin hankali da rigingimu zai iya samun su kuma tabbata haka ne tunda sahabbai din suka tafi aka yi samun rigingimu a cikin addini kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana daraja da matsayin waɗannan sahabbai kuma samuwar sahabbai a cikin mu alheri ne samuwar sabai a cikin mu ni'ima ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi na hadisi imam muslim ne wannan wanda muka karanta kuma hadisi ne sahihi manzo Allah yana cewa la tazaluna bi khairin ma dama fikum man wa sahabani ai ba za ku gushe ba kuna cikin alkhairi matukar marra'ani wanda ya ganni wa ya yayi abokantaka da ni ya zauna tare da ni yana cikinku. wallahi kuna cikin alkhairi wallahi لا تزالون بخير ما bi فيكم ma dama fikum marra amara ani wallahi ba za ku gushe ba fa kuna cikin alkhairi matukar a cikin ku akwai wanda ya ga wanda ya ganni wannan magana malam ba za ku gushe cikin alkhairi ba matukar a cikin ku akwai wanda ya ga wanda ya ganni ba wai ko wanda ya ganni din ne ba a'a wanda ya ga wanda ya ganni shi ya tabi'i da a ce yanzu akwai tabi'i a cikin to kuna cikin alheri saboda tabi'i yana da kusanci da kamshin annabta da manzanci yana da kusanci da zamanin annabta tsoron Allah ya fi kusa-kusa a tare da su fiye da mu da aka samu shekaru ɗaruruka al'amura sun zo sun faru da dama wa sahaba man sahaba ne sannan ya yi abokantaka da wanda ya yi abokantaka da ni wanda hadisi ne Hassan ibn Abi shaiba ya funda shi daga Wasila ibn al kamar yadda ya zo a cikin littafin Rawdatul Muhibbin na al-imam al-adawi wa mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa radiyallahu anhu Allah kana masa yadda inna Allah azza wa jalla nazara fi qulubi Allah ya duba zukatan bayi fa da kalba muhammadin kaira qulubi al-ibad sai ga zuciyar annabi muhammadu ita ce sallallahu alaihi ita ce mafi alkhairi a cikin dukkan bayi gaba daya ma'ana Allah da ya turo manzo sai ya duba zukatan bayi ga baki daya sai ya ga zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi alkhairi fastafahu li nafsihi sai Allah ya zabe shi da kansa da kanshi wa ta'athahu bi risalatihi Allah ya turo shi da manzancinsa thumma nazara fi qulubil ibad sannan Allah ya daga dubi cikin zukatan bayi ko waje da quluba ashabihi da ƙulubin ibad sai Allah ya ga zukatan sahabban annabi su ne suka fi alkhairi a cikin mutanen duniya gabaki daya don dukkan annabawa ga baki daya manzan Allah shi ne ke gaba da su sannan kuma ga baki daya kowane annabi yana da sahabi sahabban manzan Allah su suka fi duk sahabban annabawa ga baki daya shi sa idan an zo musabi manzan Allah shine na ƙarshe amma sai Allah ya fara kiran manzan Allah ya ce kira al'umma ka mu fara yi musu hisabi musallame su tukunna daga baya mu zo mu yi hisabi ga sauran al'ummomi shine ai fassarar fadin sa na'amul akhirun al-awwalun shine fassarar fadin sa mu ne na ƙarshe amma mu ne na farko ko hisabi idan Allah ya bari sai ya fara yi wa al'umma annabi Muhammad hisabi duk an sallame su sannan kuma a zo a yi hisabi wa sauran al'ummomi na annabawa ga baki daya to da Allah ya zo zaba wa annabi sahabbai sai ya duba ga baki daya zukatan zuwa suka fi kyau sai ya ga zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama khayra qulubil ibad su ne zukatan da suka fi alheri faja'alahum wuzara'a li wuzara'a nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam sai Allah sanya sahabbai su zamanto waziran annabinsa nuna an dinihi za su rinka yaƙi don kare addininsa kama ra'ahu muslimuna hasanan abinda musulmi suka gani su din dai ta da sahabban ne su ne musulman duk abinda suka gani abu ne mai kyau fa huwa inda Allah hasan to wallahi wannan abun shine mai kyau a gurin Allah wa ma ra'ahu muslimuna sayyi'an abinda su sahabban nan suka gani bai da kyau to fa huwa inda Allah sayyi to shine kuma mummuna a gurin Allah ma'ana wani takansu da matsayinsu ya kai idan su baya nuna musu abu face abin da Allah ya ganshi ya ga cewa mai kyau ne idan su baya nuna musu abu mummuna matukar sun ga wannan abu mummuna to dama a gurin Allah mummuna ne sabon annab kenan wannan magana imam ahmad ne ya da ita cikin musnad da imam bazzar da imam tabarani a cikin al-mujam al-kabir kuma mazajen da aka rawaito wannan magana ga Abdullahi dan masu mazaje ne muwaffaqun mazaje ne amintattu waɗanda suke masu daraja kamar yadda yazo a cikin majma az-zawaid wa qala abdullahi bin umar wancan maganar dan mas'ud kenan ko to nan kuma abdullahi dan umar yake cewa radiyallahu anhu ba man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata duk wanda zai yi koyi ya ku al'umma annabi muhammadu wanda zai yi koyi da wani to yayi koyi da waɗanda suka mutu cikin sahabbai ba kada a zo a rataya maka wani mutum daga baya ba sahabi ba ba tabi'i ba ba tabi'i tabi'i na ba a ce da shi gashi nan shine hotonka shine zaka sa a gaba ka zo kana koyi da shi har ba a zo a ajiye maka shi a ce ka liƙe shi a gidanka ko ka liƙe shi a gaban ka in ka zo yin addu'a in dai ka roƙe shi Allah zai amshi addu'arka idan za ku yi koyi ku yi koyi biman qad mata suwaye bi man kadmata ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah da Umar yace ai waɗannan sune sabon annabi kanu khairu hadhihi al-umma sune mafi alkhairin wannan al'umma abarruha quluba su suka fi kowa kyawun zuciya da zuciya mai wa Allah da'a wa a'maquha ilma zukatan sahabbai su suka fi zukatan kowa zurfin ilimi al'umku shine abu mai zurfi su suka fi kowa zurfin ilimi wa aqalluha takallufa su suka fi kuma karancin takallufi shine mutum ya kakalo abu ya dora wa kansa abin da ba zai iya yi ba ko abin da ba a ce yi ba qaumun iktarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam idan baka san su waye ba su ne mutanen da Allah ya zabe su dan su zamanto sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wa naqli dinihi Allah ya zabe su su dauki addinin Allah su yada shi a bayan ƙasa fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim abdullahi dan umar yace ku yi koyi da halayensu shine fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil falahu fatashabbahu ku yi kokari ku kamanceceniya da su da halayensu da kuma hanyoyin da suka bi fahum ashabu muhammad miƙaƙƙen shirya wallahi rabbil ka'aba yace wallahi na rantse da ubangiji rabbi kaba ubangijin alka'aba ga baki dayanta. wannan hadisin abu nu'aym ya fudda shi a cikin hayyatul auliya magana abdullahi dan umar kenan kaga da yazo ya faɗa kuma sai ya rantsuwa ya ce wallahi waɗannan sabon fa su ne na gaba su na sama ga wata magana daga abiraka wa an abiraka qala sallaitu ma ali abiraka yake cewa wata mai sallah tare da ali bin abi talib radiyallahu anhu salatul fajr sallar asuba'i ku kula da wannan magana ta ali ibn abi talib ku ga irin abin da ali ibn abi talib ya faɗa akan sahabban annabi kuma ku ji abin da ƴan shi'a da suke cewa ali Ibn abi talib shine nasu yadda suke tsine wa sabon annabi don ku ga bambanci tsakanin aƙidar ali Ibn abi talib akan sabon annabi da kuma aqidar shi'a akan sabon annabi cewa ƙarya suke yi ba ali Ibn abi talib suke bi ba wannan bawan Allah yake cewa na yi sallah tare da Ali bin Abi Talib falan man tafala falan man fatala yayin da ya idan sallah ya juyo shine in fatala ai in sarafa an yaminihi sai ya juyo ta daman shi kamar yadda liman yake ya idan sallah sai ya juyo ta dama makafa sai ya dan zauna ka anna alaihi ka'aba kamar yana cikin bakin ciki shine ka'aba shine ka'aba hatta idza kanat shamsu ala ha'id al-masjid Ali bin Abi Talib ya zauna ya ta zikiri ya ta ambatan Allah har sai da rana ta zo ta fara bugun wato katangar masallaci kai da rabi kamar gwargwadon mashi tsawon mashi ko gorar mashi sallah rakatai ya tashi ya sallah raka'a biyu wannan yayi aiki ne da hadisi ingantacce da ya zo a cikin sunan Tirmidhi hadisi na 480 da manzon Allah yake cewa man sallar subha fi jama'a wanda ya salla asuba ya cikin sallar jam'i thumma qa'ada yadhkurullah sannan ya zauna a masallaci yana ambaton Allah hatta tagdu ash-shamsa har sai da rana ta keto masa ta bullo thumma salla rak'atayn sannan kuma ya salla raka'a biyu da lahu ka ajri hajjatin wa umra Allah zai bashi ladan aikin hajji da umra tamma tamma tamma cikakkiya cikakkiya cikakkiya duk wanda ya salla a masallaci da asuba ya zauna yana karatu ya zauna yana zikiri ya zauna yana ambatan Allah yana gamawa rana ta fito daidai fitowar rana sai tashi ya raka biyu Allah madaukin sarki zai bashi ladan hajji da umra hajji da umra da ba ta da biza ba ta da hawa jirgi kenan eh, wanda wannan wannan da yawa cikin mutane sun watsar da wannan wani ba ya iya zama a masallaci in dai idan da sallah da kasan allura ake masa sai tashi sai fita yanzu kamar yadda muka zauna ina muna karatu insha Allah har zuwa rana ta fito in za ka fita kai kokari ka rike alwalaka kafin ka fita kai raka'a biyu sai ga Allah ya rubuta ma ladan hajji da umra to ya ka gani a ce kullun sati kana yin wannan sau biyu kadai Allah zai rubuta ma hajji da umra ai ka samu dacewa to Ali bin Abi Talib ya yi aiki ne da wannan hadisin falamma qalaba yadahu thumma qalaba yadahu yana gama wannan sannan kuma sai ya juya hannunsa fa qala qalaba yadahu ya haka kenan sai haka ya juya hannun shi kamar na nuna jimami da damuwa akan wani abu da ya faru yace wallahi laqad ra'aytu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ali ce wallahi na ga sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fama ara al yawma shay'an yushbihukum ni fa yau ni ban ga wani abun da yayi kama da sahabban annabi ba ali bai yake faɗa ke cewa bai ga abun da